Jarumar TikTok Murja Ibrahim Kunya ta zargi wasu manyan jihar Kano da yin lalata da ita a yayin da ake mata jinya a asibitin masu laruran kwakwalwa. Jarumar ta bayyana cikin kuka da nadama a wani faifan bidiyo da ta wallafa mai tsawon minti uku da dakika arba'in da biyu inda ta zargi cewa ba jinya ba bane yasa aka kwantar da ita tana mai cewar lokacin da aka kai na asibiti gasu wallahi wallahi babu wani abin da za a yi min na wani abu wasu ne dai kawai da suke da interest wanda za su iya komai aka haɗa abin nan amma allurar da zan faɗi in yi kwana biyar ina bacci su biya wa kansu bukatu saboda irin bokayen kasa da banza da nawafi da ake bi a ce in je ka tsari da wance ko kai kaza da wance za samu kaza za ka samu kaza wannan shine dalilin murjadi a jawabin ta bata kama sunan kowa ba sai dai ta ce lokaci alkali bani da lokacin yin kaf wasu abubuwan ta mahaifina nake in fada can in shiga can yadda Allah subhanahu wata'ala zai bani yadda zan yi in samu in fitar da babana daga cikin Najeriya a yi mishi magani wannan shine dan Allah ubangiji ya cika mun burina kai ba ma na so babana ya faɗi ya mutu ba tare da na faranta min rai a duniya ba kullum ta Allah idan aka kira ni a gida gaba na faduwa yake yi in ji zan dauki waya a firgita nake daukar ta ban san me za a ce da ni ba yanzu har wayo mahaifinka zai faɗi ya faɗi a rayuwar duniya tun ina yarinya ban taɓa rabuwa da shi wallahi al'azimu na zati biyu ba sai a sanadin soyayya da rayuwar dan Allah da na nuna a sanadiyar haka ne ne wajen wata biyar ban sa mahaifina a cikin idansa ba ne sati biyu a daure ban gan shi ba insha Allahu Allah zai cika min burina ba na neman taimako a gurin kowa sai a gun Ubangiji saboda muna cikin masifar da yanzu idan ɗa namiji ko wani da kake gani za ka kirawo ka ce taimake ka akan kaza akan kaza sai kun san dai karshen zancen abin da zai faru an tada ya neman magana akan za a taimake ni akan mahaifina ni ba ba na son komai kawai na gaba baban ya dawo yana rayuwarsa yadda kowa yake yi a rayuwa duk na gama na shiga ma wannan wahala ina so mahaifina ya samu lafiya ashe wannan ba shi shi kadai ne matsalar ba matsalar mace ko me za kai sai ka je an neme ka sannan a cika maka burin ka to wallahi ba zan taɓa kasancewa mace amana wanda yake rayuwa da ni ba ko abin birnin duniya ke ko a birnin duniya nake insha Allah kuma Allah sai ya yi